بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الانفدار أن سوكر دا إتا أمكا دقا منفو في سورة سورة دا متن دقا رؤوا da mantawa دلانر ranar Tafsiri إذا السماء انفطرت idan sama ta kyakkece domin saukar mala'iku daga cikinta. Wa idan kawakibun tatharat kuma idan taurari suka faɗo a tarwatse. Wa idan biharu fujjirat kuma idan teku aka buɗe su duk suka haɗe da juna. Wa idan quburu bu'thirat kuma idan kaburbura aka juya ƙasarsu domin tayar da waɗanda suke cikinsu daga mamata. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. A wannan lokaci, kowace rai za ta san abin da ta gabatar na ayyuka da kuma abin da ta jinkirta ba ta aikata ba. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ya kai wannan mutum mai kafirce wa Ubangijinka menene yasa kake saba wa umarnin Ubangijinka yayin da ya jinkirta maka bai gaggauta maka azabarsa ba saboda girmamawa daga gare shi. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak wanda ya samar da kai bayan ka kasance babu kuma ya sanya ka mai daidaitun gaɓai masu kyau. في اي صوره ما شاء ركبك kuma a kowace sura ya ga damar halittarka sai ya halicce ka kuma haƙiƙa ya yi maka ni'ima da bai halicce ka a surar jaki ba ko biri ko kare ko makamantansu kalla bal tukazzibuna bid-din lamarin ba kamar yadda kuke tunani ba ne ya ku masu ruɗuwa kawai dai kuna ƙaryatawa ne da ranar sakamako don haka ba kwa yin aiki don wannan ranar. Wa inna alaikum lahafizin Kuma tabbas akwai mala'iku tare da ku masu kiyaye ayyukanku. Kiraman katibin Masu girma a wurin Allah kuma marubuta suna rubuta ayyukanku. يعلمون ما تفعلون sun san abin da kuke aikatawa na kowane aiki kuma suna rubuta shi innal abrara lafi na'im hakika masu yawata ayyukan alheri da da'a suna cikin dawwammamiyar ni'ima ranar alkiyama wa innal fujjara lafi jahim kuma tabbas fajirai suna cikin wuta wadda ake daɗa lura ta a kansu. Yaslaunaha yawmaddin Za su shige ta a ranar sakamako kuma su sha fama da zafinta. وما هم عنها بغائبين kuma ba za su fita daga cikinta ba har abada za su dawwama a cikinta ne. Wama ma adraka ma yawmuddin ya kai wannan manzo me ya sanar da kai ranar sakamako thumma ma adraka ma yawmuddin sannan kuma me ya sanar da kai ranar sakamako يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ranar da wani bai isa ya amfana ma wani kuma dukkan lamari na Allah ne shi kaɗai a wannan rana yana yin yadda ya ga dama ba wani wanda yake da wannan rana wanda ba shi ba